daidai da uku ga watan august shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da tarihin shekul islam ahmad ibn taimiyyat al-harrani al-dimashki abul abbas allah maɗaukin sarki ya gafarta mai kuma yadda yanguwa suka sani wannan tarihi ya samo asali ne sakamakon karkare karatun manzomatun lamiya na shekul islam ibn taimiyya a inda muka yi alkawarin cewa zami ma wannan littafi muƙaddima amma za mu ɗauki ɗaya daga cikin salale da malamai suke ɗauka wajen yin muƙaddima ga littattafan da suke rubutawa ko kuma suke karantawa malamai magabata sukan yi muƙaddima a wani lokaci kafin fara karatun littafi ko rubuta littafin a wani lokaci kuma sai sun ƙare baki ɗaya sai su yi wannan littafi muƙaddima to mun zaɓe yi ma manzumatin lamiya tare da sharhinta da muka bi muka karanta tsab da izinin Allah yi mata muƙaddima a ƙarshen karatun da tarihin hamshakin malami mujahidi majaddadi shehul islam ibn taimiyya domin kuma wannan ya zama muƙaddima ga littafin ibn taimiyya da muke sa ran da izinin Allah za mu zo za mu tasa a gaba mu karanta a inda muke kamun kafa ga Allah maɗaukin sarki da sunayen shi da siffofin shi yadda ya ba mu daman karance wancan littafi to ya ba mu dama littafin da za mu tasa a gaba shi ma ɗin dai mu samu mu karance shi baki ɗaya tarihin ibn taimiyya jami'a ce mai zaman kanta domin wannan tarihi yana shiryar da al'umma su san yadda zamaninsu yake sannan su fahimci yadda rayuwa take ya ake gudanar da da'awa da ko mu'amala da al'umma da irin yadda yanayi ke sakewa da sauyawa da musanyawa da kaiwa da komowa hatta tun daga abin da ya shafi tattali abin da ya shafi siyasa abin da ya shafi tsarin zamantakewa da rayuwa na ɗaiɗako da kuma ɗungurungun ɗin jama'a a lokacin da mai da'awa ko kuma waɗanda ake ma da'awan suka jahilci waɗannan abubuwa to su duka za su sha wuya shi sa wannan tarihi na shekul islam ya zo a lokacin da ya dace da shi a lokacin da al'umma suke cikin wani irin yanayi suke cikin wani irin hali to sai kuma Allah maɗaukin sarki ya kaddare a zuwa karanta tarihin hamshaki bijimin malami irin wannan Ka ji a wani irin bi'a ya taso da wasu irin mutane ya rayu sarakuna 'yan siyasa malamai attajirai talakawa a lokacin da ake da rigingimu da fitintunu da yaƙe-yaƙe da kashe-kashe da wawasan dukiyan al'umma ya wannan bawan Allah ya iya gudanar da rayuwa kuma ya iya yin da'awa ya karantar yin rubuce-rubuce a irin wannan matsalolin da suke faruwa a zamanin shi wanda ɗan abin da yake faruwa a zamanin yanzu bai fata ga kara ya karya na abin da ya faru a zamanin shi ba amma iya gudanar da komi wani irin gudunmawa ne shekul islam ibn taimiyya ya bayar dangane da ganin ƙarshen wannan fitina na kashe-kashe na zubar da jini na keta alfarman al'umma da kwaushe dukiyoyinsu za ka fahimci ibn Timiya to akwai malaman da a yau a zamanin nan da muke raye suka ɗauki hannun da'awa irin nashi suka sadaukar irin yadda ya sadaukar irin su shekunan Albani alaihi rahmatullah za ka ji wajahin da al'amarin ya zo ya ɗaya al'amarin ya tafi daidai wa daida da irin yadda ya sadaukar da dukiyar da ya mallaka baki ɗaya ya sadaukar da rayuwan shi ya sadaukar da iyalan shi ya sadaukar da ɗaliban shi ya sadaukar da komi domin ganin al'umman nan sun samu ci gaba da cin nasara addinin musulunci ya samu bunƙasa da ɗaukaka akan kowane irin addini tsarin da annabi ya zo da shi ya zama shi ne a gaba a kan kowane irin tsari da kuma kowa ya zo da wannan tsarin ibn taimiyya haka yake sheikh nal albani shi ma a haka yake haka idan ka ɗauko takwaran nashi muhammad nasir din albani shi ma haka yake in ka ɗauko abokin nasu shine babban malami a sheikh bin Bas sheikh usaimin sheikh abubakar mahamudu gumi shehu ɗan hodiyo abdullahi gondo muhammad bello na asma da dai sauransu za ga duk waɗannan in ka kalli yadda su gudanar da addini da rayuwa za ga salo ne iri ɗaya da irin yadda shekul islam ibn taimiyyat al-harrani abul abbas ad-dimashqi alaihi rahmatullah ya gudanar da tsarin rayuwan shi da'awan shi addini mu'amala kaiwa da komowa da komi ma to so ake wai ni da kai da ke da ku duka wai mu ɗauki irin wannan tsari mu ma mu gudanar da namu rayuwar da kuma namu addinin mun shirya to ku zo ku je yaya wannan babban malami ya gudanar da wasu abubuwa daga cikin rayuwar shi mun ɗibo wannan tarihi ne daga cikin littafin rijalal fikar wa da'awati fil islam na al'allamatu sayyid abul hassan ali alhassani annadawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi mun baro bayanai masu ɗimbin yawa a baya a matsayinka na ɗalibin ilimi da kuma mutumin da yake son ya fahimci rayuwa ya gane yadda da'awa da addini yake to ya kama ka samu kasusuwan da muka yi a baya domin za su taimaka maka yadda za ka gudanar da wannan tsari naka ba cikin matsala ba allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin a yau <coughs> za mu tashi a gaba ne da mala ya ce tawajjuhu ila dimashik duk mutumin da ke bibiyan karatun nan sau da kafa ake tafe da shi mataki bayan mataki hakika zai fahimci suwane ne ta tarawa mongolia kenan wani irin ɓanna ne su waɗannan ta tarawa suka yi wa al'umman musulmi suka yi wa musulunci suka yi ma al'umman da suke rayuwa a wancan duniya a wancan zamani a wancan yanki nasu wani irin jini suka zubar wani irin dukiya suka lalata wani irin tsari ne na zamantakewa suka hautsina duk yadda kake tsammanin wani ɗan ta'adda da wani maɓannaci to bai kai tatar ba kuma su waɗannan tatar kamar yadda za ka zo za ka je suna da awon musulunci ne suna da awon jihadi ne suna da awon cewa wai suna son su kafa daula ne al-islamiyya amma kuma babu waɗanda tatar ke kashewa sai musulmi kuma wani irin mi'ara koma banza kenan ka ba'arna ka fada musulmi to me kake kenan kun gane wannan to mun karanta da ko ibnu taymiya da shi da iyayen shi sun kwashe jiki sun koma dimashko sakamakon fitintinin tatar a inda suke to yanzu kuma ga tatar sun biyo su had dimashq in ka so ka hada zamaninka na yau da zamanin su ibini taimiya ɗauki irin abin da ke faruwa a yau na fitintunu da rigingimin boko haram a ce kun yi gudun hijira daga can don ku guje da ku guje ku tsira da rayuwanku da addininku da komi naku a ce kuma yau labari ya zo cewa sun aiko da saƙo ga nan za su shigo garinku yaya wani irin yanayi za ku shiga to sai bin taimiyya suna cikin dimashku sham sai labari ya zo cewa ga tatar nan za su shigo gari mahala ya ce wa ma in istahallat sanata in wa 90 wa 600 hijiriya استتا استتابعت الأخبار بأن قازان حاكم التتار في العراق وفارس ينوي الغارة على الشام ما وما إن استحلت السنة mala ya ce a lokacin da shekara ta 900 da 99 na shiga farko-farkon shekaran iz tataba'at akhbar yace kawai sai labarai suka rika zuwa ko ta ko ina bi anna qazan cewa shi qazan hakimu tatar shine shugaban tatarawa fil iraq wanda dama ya ci iraki da yaƙi wa faris kuma ya ci yankunan farisa da yaƙi domin a wancan lokaci da aka ce farisa iran yanki ne na farisa ba wai ita ce farisa ba yankin kasan iran ta yanzu a wancan lokaci khurasan ake ce mata da larabci kun gano wannan da kyau ku farisa babban waje ne duk waɗannan ƙasashe su afghanistan yankin pakistan kashmir da wasu yankuna na rasha irin su chechenia da ukraine da azerbaijan da duk waɗannan yankuna da suka ɓalle mai united soviet a da to yanki ne gaba ɗaya na farisa kuma kenan waje ne mai faɗin gaske waje ne mai yawa kamar misali a yau ka ce afirka afirka yanki ne mai yawa yi kun gane wannan da kyau ku to ta tarawa to sun cinye ƙasan iraki da farisa da yaƙi kuma ga labari ya iso cewa suna nufin yanwil garata ala alasham sun yi ninyan za su yi afke za su kawo hare a ƙasan sham wa anna ta mutawajjiha ila dimash cewa dakaro zaratan sojoji jarumai na sarki kazan ga sunan sun gama kintsawa da shiri kawai suna son su yi dirar mikiya ne a dimashku sham su mutsutsuke ta laƙada a tsara hadan naba duhusha mala ya ce hakika wannan labari ya ta da hautsini ya ta da hankali ya ɗimauta al'umma fi biladi sham a garuruwan da ke ɗamfara da wannan gari na sham kulle ha baki ɗaya misali in ka ce Zariya, me ya Zariya? aya ko su ƙananan hukumomi fara da ita ku akwai wasu garuruwa da unguwanni wanda suke fara da ita to duk waɗannan ƙananan hukumomi na sham da kuma unguwanni da garuruwan da ke jona da ita gaba ɗayansu hankalin al'umma ya tashi sun shiga cikin damuwa sun imauce da wannan labari da ya zo masu nazaran ila ma jarrabar al-akhbar al-islamiyya min shada'id gharatihim saboda lura da suka yi na irin abubuwan da suka ga ya faru wanda labarai ya zo masu na irin yadda ta tarawa suka yi kaca-kaca da yankuna da garuruwan musulunci da irin yadda in sun fada gari su kona kasuwanni su kona gidajen mutane su kama maza su yanka su kwashe 'ya'ya da mata suna masu fyaɗe su kwakushe su wawushe dukiyoyin mutane su gaba da su wannan abin da suka san suka ji kuma wasu ga gani da labari ya zo ma al'umman da ba sun gani ba a baya na irin abin da tatar suke yi kun gane wannan da kyau yana daga abin da ya da hankali ba ɗan ƙarami ba na su waɗannan mutane na ƙasan sha. yanzu waɗannan abubuwan suke faruwa a ƙasar nan ko ba suke faruwa ba kuma wannan abin ya faru sama da shekara 700 ne da suka gabata ba da wannan ne za ku fahimci gaskiyan faɗin Allah da yake cewa watilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas abubuwan da suka faru a baya ne fa Allah madaukin sarki a yake maimaita su ga mutane duk mai hankali in ya kalla ko to sai ya nazari sai ya gane wace hanya ce ta kware daga cikin hanyoyin da aka ce ana bi allahil azim sai ba hanyar da zai tsira in ba haka ba dan adam zai rena kai allah maraukin sarki ya tsare mana imanu mala ya ce wa ma kallafar wa garat da irin abubuwan da wannan hare-hare ya haifar mutum waɗannan garuruwa gano wannan irin waɗannan hare-hare da tatar suke kaiwa to ya haifan magaruruwan musulunci matsaloli miyagu bayan wucewansu domin yana daga mutumin da aka afka magarinsa a gaban shi aka yanka mahaifin shi aka yanka wan shi aka yanka kawun shi da baffan shi aka yi zina da uwar shi da kanwan shi da yar shi aka kona gidansu aka kona rufan kasuwansu ta ya kake tunanin wannan mutum zai zama yana da tausayi ka auna bushewan zuciya na irin wannan mutum da rashin yadda da rashin kaza da kaza da kaza kafin fa wannan mutumin ya komo ya zama normal mutum za fa a daɗe shi ne irin wannan hare-hare abin da yake haifarwa bayan faruwan shi akwai masu arzikin da za a mai da su talakawa ka tausaya ma mai arzikin da ya waye gari dare ɗaya ya zama talaka mutumin da ya fi ƙarfin rayuwan shi da rayuwan wasu shi ma a ce wai yau yana kwana da shi da wasu ƙarti da wasu jama'a a tanti ɗaya yana layi ne ana san mai ruwan shayi da burodi yana miƙa hannu ana zuba mashi garin kwaki da sukari ko da ƙuli. yana hambaɗawa wanda yake da miliyoyi a banki yake da gidajen mai yake da gidajen haya yake da manya-manyan motoci a ce dare ɗaya wasu su zo su cinna ma wannan dukiya na shi wuta abin da ya mallaka a kwashe a tafi da shi a kama iyalan shi a ce irin wannan mutum kana son wai ya koma ya zama lafiyayyen mutum mai lafiyayyen tunani anya a nan kusa zai wahala ko a ce mace ce a gabanta an yanka 'ya'yanta an yanka mijinta an yi zina da 'ya'yanta a gabanta ka gaya min yadda hankalinta da hayyacinta zai komo 100 bisa 100 tare da ita yadda za ta yi da wani ballantana wani da ke da'awan addini shugabanni wanda suke shugabantan garuruwa dare ɗaya an mai da su yanzu su ba shugabanni ba ne su ba kowa ba ne malamai da za su zauna suna karantar da al'umma gudun na sun zo ma sun koma sun zama matsorata sun koma ba sa iya yin komi kuna kun gano wannan da kyau ku ka gaya man yadda al'umma za su iya rayuwa irin wannan yanayi shine ne yake cewa wa ma khallafat hazil garat da irin abin da irin waɗannan farmaki da hare-hare yake haifarwa kuma ba ma wai harin waɗancan maharan da suke kawowa ba ba harin da jami'an tsaro suke kawowa domin neman waɗannan maharan shi ma bala'in da yake haifarwa da yawa sau da ai sojojin gwamnati su ma suna kai ma waɗannan tatar ɗin irin nasa hare-haren su ma wasu daga cikin sojojin gwamnatin ba tarbiyya suke da shi ba ba su da ɗa'a ba su da mutunci a irin wannan yanayin in sun je fyaɗe suke yi sata suke yi kashe wanda bai cancanta kashe shi ba suke yi ta za mu zo mu karanta na irin abubuwan da suka faru a wancan lokaci da illan da kuma wannan abin ya bari yanzu kun fara fahimtar abin da malai yake sai bayyana mana ku kun fara yarda da cewa al'umman ƙasar nan musamman ta arewa kuma musamman musulmi suna da bukatar wannan tarihin ku domin su natsu yadda wancan abin ya faru ya zama tarihi ku wallahi wannan ba zai faru ya wuce zama tarihi amma sai dai allah madaukin sarki ya faɗa cewa min kuma shuhada allah sai an ɗibo waɗanda za su shahada a cikin Allah madaukin sarki ga sa mu dace malai ce min alhakayat min alhikayatin nahabi na irin labarai da suke zuwa na kwace da wawushe dukiyoyin mutane walƙatli da kashe-kashe a shani'a kisa mai muni a yau za a tara mutane ana yanka su kamar ana yanka kaji ana ɗauka a bidiyo ana yaɗawa yaro karami ya sa bindiga yana harbin mutane irin abin da ya faru kenan lokacin rikicin ta ta kakka taɓar raba ɗaya biyu kuma za ka zo ka ji sarkin ta tar cewa yake jihadin musulunci yake yawan ka ce ba daidai ba ne to sai a ce an yanke maka hukuncin kisa shi ma haka yake kuma irin wannan yanayi ka ja baki kai shuru ka ce dan wai in ka faɗa kana tsoron kana zo a kashe ka to da kai da su kun yi tarayya cikin laifi dole ka faɗi kun gano wannan da kyau ku ko da wannan zai zama sanadiyar mutuwa ga kuwa Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mala ya ce wa hunalika ja'alan nasu ya furjuna min halab to daga nan ne da labari ya kewaye ko ina cewa ga tatar nan sun tunkaro sham wannan ya sa mutane suka rika fita daga garin halab wa hama suka rika fita daga garin hama homs na yau da irata syria shi sa waɗannan mutanen da suke wannan yaƙe-yaƙe a yau a syria ku za mu zo akwai gaban da za mu tsaya mai magana a kansu ko kuna tsammana akwai abin da zai sa su bari ne wannan abin ya yi tasiri tun a jikin kakannin kakannin kakannin kakanninsu na tun wannan fitinan ko to Allah kaɗai ne zai iya kashe ta kuma Allah madaukin sarki yana da wani hikima da yake mutane in sun suka watsi da wani hikiman sai Allah ya ɗanɗana masu kodansu bala'in da ke wannan yankin ku musiban da ke tattara wannan yankin ku Allah kaɗai san shi amma Allah madaukin sarki da ya tashi kulle bakin abin ya mai kadada ya wuriya ya mai cin baki sai ya ɗauki jarumi ɗaya daga cikin jarumai sai ba shi rukon bakin abin muciji ne aka sa a buhu sai aka rike bakin haka sai aka ce ma wani jarumi rike aka zo da ƙarfin tsiya kun gane wannan aka bude bakin wannan buhun macijin ne ya fita ko ba a san inda ya shiga ba ga ku a cikin ɗaki cikin duhu ga abin da ya ku zauna lafiya abin da ya faru kenan a lokacin da aka kashe sada sadam ke rike da wannan bakin buhu ba cewa muka yi saddam salihi ne ko waliyi bane ko wane ne oho sadam da ya mutu da kalmar shahada kun gano wannan da ku ko ma dai menene wannan al'amarin shi na hannun allah amma kun san fitintunin da ke wannan yankin wallahi bawan allah na shi ke ta kamar rigiman da ke kasar libya ne gaddafi ne ta ke ta ƙabilu ne da mutane masu ra'ayoyi da mabambantan aƙidoji masu rigima da fitina da junansu wanda gaddafi ya take su an yi ana zuwa yau a kashe gaddafi ƙasan ta zauna kanan? ka je gani kowane yake cin gashin kan shi yake in ka ji an ce wai akwai wani gwamnati ta tsakiya karya ne ba a tripolin ma sun ka wajen biyar ne kowane da wanda yake jin maganar shi an ɗanyi ta ƙasar su ake a mai da libya kamar yadda aka mai da somaliya kun gano wannan to sai ga iraki da syria da yaman da afghanistan da wani yanki na pakistan yanzu a duniya yana sanya koma irin yadda somaliya take allah ne ya kiyaye yaman ita ma tana dab da ta koma haka kamar yadda allah ya kiyaye arewacin najeriya ko muna fatan allah ya ci gaba da kiyaye mu haka aka so mu zama mun ce mun zama ashtata kowa kawai in ka bi karfin wajen kashe shi tun da kashe saddam ina gaya muku yankin nan bai kara zaman lafiya a da idan isra'ila ta kashe ba falastini ɗaya sai duniya ta girgiza amma yau sai isra'ila ta rika ruwan bama-bamai tana ruwan wuta a kan falastinawa ta kashe mutum sama da dubu da ɗari takwas lokaci ɗaya ta rushe gidaje sama da dubu ɗari biyu a lokaci ɗaya ta rusa makarantu da kasuwanni da manya-manyan gadoji da asibitoci lokaci ɗaya ba wanda zai ke karu. amma a lokacin da saddam yake dafa da fitinansu sai ya to kansa a hada take suka zama tsintsiya maɗaurinta ɗaya fitinan da ke damunsu a wancan lokaci da ta ci masu tuwa ƙwarya fitina ne ƙwaya biyu kajal fitinan farko fitinan isra'ila kuma kansu ya haɗa kan isra'ila fitina na biyu shine fitinan iran a wannan lokacin kuma sai allah maɗaukin sarki ya sa iran tana yunƙuri sai saddam sai hake ta sai aka waye gari saddam ne ke makin iran man to man yau da aka kashe saddam sai iran ta shigar da fitilin da kasan yaman shi ne bono saudiya ta daren musu daren mikiya da ake ta rigima har yanzu iran ita ta shigar da fitilin ta da ya kai ga ya ta da fitilin da ake yanzu a syria iran ita ta ta da fitilin da yanzu ake a bahrain iran ita ta fitinan da har yau ake a ƙasar labna kuma iran ita ne ta ɓurkusa ma ƙasar syria rikicin da suke har yanzu amma a wancan lokaci na baya saddam ne take bakinsu duk in sun motsa sai maki hancinsu sai su shi jama'a kuna gano wannan da kyau to dai labari ya mamaye ko'ina cewa ga matsalan da ke faruwa mutane suka rika fita daga kasan daga garin halab da hama mutawajjihi na ila asima suna tururuwa zuwa ga babban birnin dimashq hatta ghallatul as'ar har aka waye gari farashin kaya yayi sama kun ji musiba ɗaya daga cikin musibobin yaƙi ko shine farashin abun masarufi sai ya sama da in za ka sai abinci da iyalanka na ɗari biyu ya ishe ku a yini idan aka fara yaƙi da fitina za ku sai abinci na dubu biyu bai ishe ku ba in kana da shi kisa wanda yake cewa ai fitina ai rigima shi ya shirya bai san rigima ba ne ba maki kana ganin kana da buhun kuɗi a gida ko wallahi za ka yi fitowa da shi ba zai iya sai maka abincin mako ɗaya ba a san da kake lissafin za ka ci abinci na shekara goma da shi shi yasa annabi ya ce la tatamannu liqa al aduwi was'alun kar afiya kakki gurin haduwa da makiya ku dai ku roki Allah madaukin sarki zaman lafiya kawai Allah ka zaunar da mu lafiya wal ujur sannan kuma ayyuka sai suke tsada aikin da zaka sa mutum ya maka a dubu biyu a lokacin yaƙi sai ka ba shi dubu ishirin da yi ba saboda kowa na tsoron me zai iya zuwa ya komo mashi wartafa'atil ujratis safar sannan kuma kudin tasi kun gano wannan da kyau ko kudin tasi na hayan motoci a wancan lokaci sai sama min hamat ila dimash daga hama zuwa dimash ila mi'ate dirhamin bil faras inda za a ɗauke ka kan doki to sai ka ba da dinare biyu ai azurfa abin nan dirham biyu. dirham fa dirham 200 biyu shine nisabin zaka na yanzu wajen naira dubu shida haka za ka bada kawa dauke ka kaman daga kano zuwa kaduna yaƙi musiba ne kuna gane wannan da kyau ku walakin na sur'an matma'annan nas ana cikin haka sai allah madaukin sarki ya samar ma mutane natsuwa an anna sultani misir labari ya zo cewa sarkin misra almalikin nasir muhammad bin kalawun sarki muhammad dan kalawun kadimun ma'al asakirin almulukiya gashi nan yana taɓa da sojojin gwamnati ila sham ya tunkaro sham lihimayatiha hamin garatit tatar domin ya ba garin kariya daga wannan farmaki na ta tarawa wa muqawamatihim kuma ya iya gintse su da dakile wannan ta'addancin da suka taho za su wannan ya sa hankalin mutane ya kwanta suka samu natsuwa suka samu kwanciyar hankali kun gano wannan da kyau ku wannan yana daga abin da ya nutsar da su cewa ga sarkin misra ya ɗigo sojoji zai taho misali yanzu abin da ake gani yanzu an yi sabon shugaban kasa bayan sabon shugaban kasa an yi sabbin jami'an tsaro jagororinsu wannan shi ma akwai fitina nashi mai zaman shi ai ai ba zuwa za a ce kai fitina bari ba ba dai fada za a yi ba shi ma wannan fadan yana da nashi matsalan ai shi sa kawai ka roƙi Allah ya zo da ku lafiya an gano wannan da kyau ku Allah ya shiryar da mu mala yake cewa takwas ga watan rabi'in al'awwal hijira na da shekara 699 da jiyush al-misriya dimashq sojojin misra suka iso birnin dimashq fastaqbalan nasu sultana sai mutane sai suka fuskanci sarki wa juyushihi da waɗannan sojoji nashi istikbalar raa suka yi masa tarba mai ban sha'awa ragima shiddatul matar al-hijarun nan mun gano wannan da kyau jama'a mala yace duk da matsanancin ruwan sama da ake yi kun gano wannan a lokacin ana matsanancin ruwan sama wa kasratul wahal da kuma yawan mai tabo fitare kan hanya amma mutane suka fito suke dandazo suna tarban sarki da sojojin gwamnati wa na madina aka ma garin dimash kyakkyawan kwalliya wa tamman nasu biddu'a lalintisari sultan wal musulmi na alattatar mutane a lokacin suke ta roƙon allah ana addu'o'i na fatan alkhairi da roƙon Allah madaukin sarki ya ba musulmi nasara akan waɗannan tatarawa abin da ya kamata mutane zai ta yi kenan mafi yawancin mutane yanzu alfahari suke yi ai ai waɗannan masu da ƙayan baya za su sani me kuke yi addu'a ake yi roƙon Allah ake yi koma zuwa ga Allah yake ana ta darro'i ba mutane alfahari suke yi cika baki suke yi kun gano wannan da kyau ku Allah baya son haka kaga a wancan lokaci da yake sun samu tarbiyya addu'a suke yi kuma za ka zo ka ji duk da addu'an da suka yi me ya faru wakar da sultan bi a bayan sarki ya huta da runduna sai suka fito limubara zata tattatar don su fuskanci ta tarawa a kwabsa hijira na da shi a ranar 17 ga watan rabi'in al'awwal kawo kwana nawa suka yi kwana tara wa kharaja ma'ahu qadil qudat aka waye gari shugaban alƙalai alhanafi ya shiga cikin wannan rundunar yakin wa ayanil balad da kuma manyan gari wa ulama'uhu da kuma malaman garin duk sun shiga cikin waɗannan sojoji da su aka je aka buga wasanid aljiyusha jama'atun minal mu'minal mujahidina wa adadun minal muharibin wannan runduna na sarki ya samu ta goma shi na dandazan jama'a waɗanda suka shiga yin jihadi da mayaka iri-iri wanda suka mara ma sojojin gwamnati baya ba shi ne yanzu maharba da yan ƙato da gora suke taimaka masojojin sojojin gwamnati ba ko ba shi ba ne kunga na rantse da allah in gwamnati bata komo ta biɗi malamai da za su gaya mata yadda ake maganin irin wannan matsalan ba ko wallahi sai an shekara 500 ba a gama wannan fitinar ba na rantse muku da Allah ko an kwace duk inda garuruwa yake hannun mutanen nan ko rigiman na na ai sau da za su watsa cikin jama'a ne aƙidan tana nan kamar kudin cizo ne ya kwai a cikin katifanka sai ka kashe kudin cizon kwanna na ai zai kyankyashe ko ba zai kyankyashe ba in an kashe wannan fitina akwai yadda ake kashe ta murris ba wanda ke irin wannan yake sai malamai shi yasa su masu da kayan bayan nan suke bin malaman da ke masa illa suke kashewa kun gano wannan da kyau ku inda malaman ba su murtsuke su gaba daya na rantse maku da Allah ba za su kashe su ba kama ita gwamnatin ma ƙarshe ma koma take ta kama malaman tana zargin su in banda iskancin ƙasan nan wai duk abin da malam albani ya yi wai gwamnatin tarayyar najeriya wai kama shi ta yi wai shi ma ɗan boko haram ne ai tun da aka yi duniya ba taɓa yar iskan gwamnati irin wannan ba kun gano wannan da kyau ku wai malam albani din ya gama abin da ya na kawo zaman lafiya da tallafawa da agazawa da wayar da kan musulmin najeriya da musulmin afirka wai gwamnatin da ta gabata kama shi ta yi ta tsare shi ba a gidan yari wai tana zargin wai shi ma ɗan boko haram ne gano wannan da kyau ku? ato ku ne kuka zaɓi gwamnatin mashaya dole su yi abu irin waɗannan abubuwan da suka yi an gano wannan da kyau ku? za mu zo cikin wannan abin za mu yi magana ya yi za mu shiru ne na zai da Allah sai mun yi magana ba wani dalilin yin shiru duk aka kare kuma kare da karo karshe suka bi shi kuma suka kashe shi amma na rantse da Allah sai Allah ya tona asiri wanda suke wannan aikin wa taltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrujun ma kuntum taktumun sanda aka kisan kai a zamanin banu isra'ila ba ya ma juna ka rika yi ba wani wani ce Allah zai fitar da abin da kuke koyewa yi duk wanda gaje na cewa kowa na kowa na ko wallahi ka ba a hankali ƙarshen ta yana da masaniya ina gaya muku ƙarshen ta da hannun shi in ka ji girin girin akwai magana amma dai a matsa bincike kun gano wannan da kyau ku komin daren dadewa za ku ji ayi Allah madaukin sarki ya sa mu dace shine sai mala yake cewa wa uniya wa nasu biddu'a mutane suka kula da addu'a a wancan lokaci wal qunut da yin Qunuti fil masajid a cikin masallatai inayatan khassa mutane suka ba da kula sosai kan wannan abin da ya kamata ya ta yi kenan hatta gwamnatin buhari abin da ke nema kenan zuwa yanzu baya an gama wayar da kan mutane cewa a ba gwamnatin nan haɗin kai to sai kuma a rika ma gwamnatin addu'a a riƙa ma jami'an tsaro na sss addu'a ana ma sojoji addu'a ana ma 'yan sanda addu'a amma mutanen kirkin cikinsu shegun kuma sai a masa adda Allah ya sa ko su shiryu ko kuma Allah maɗaukin sarki ya ba 'yan boko haram sa a kansu da akwai yin iska a cikin sa yi ba su ne suka kama mu ba ba cas ba as kun gano wannan da kyau ku mu ba haka miki. kakkaje yanzu jami'in tsarin da ake turuwa nan gulma in ya ji an ce a masa adda zai ji hankalin shi a kwanta ku don kai mutumin kirki ne in ko kai ba mutumin kirki bane za mu haɗu da kai cikin addu'an ma ba sharri suke wa mutane ba sai a turo misali ɗan ɗariƙa masallacin yan izala wai ɗauki rahoto zai faɗi gaskiya ne ko a ɗauki ɗan shi'a a kai shi masallacin yan salafiya zai faɗi gaskiya ne ko a ɗauki ɗan izala a kai shi masallacin yan ɗariƙa zai faɗi gaskiya ne kowanne ana tura shi wajen nashi ne kirista sai a tura shi masallacin kiristoci shine coci ka taba jin sun je sun yi ma kiristoci sharri sau da ai ginin wahid ko amma mu sai a turo mana wanda muke fada da shi yanzu a nan zaria akwai lokacin da aka girke mana wani arne shine shugaban cib ya rika rubuta sharri musamman a kaina kun gano wannan da kyau ku arna ne suka rika rubuta sharri sss a kaina kuma tare da haɗin baki da haɗin gwiwa na wasu fasikai a unguwan nan duk ina da labari kuma duk na sani duk kama ne da suka rika yi ko duk in naje sai an ce su wane ne duk na san sa kuma gani da raina lafiya lo sai abin da ma yi gaba kun gano wannan da kyau ku dole ne wannan sabuwar gwamnatin sai ta lura da irin waɗannan makaryata ɗin da irin waɗannan maha'inta yanzu waɗannan abubuwan da muke bayyanawa inda ƙasashe ne da aka ci gaba ko to ba zai yiwu a bar mu muna wannan maganin cikin talakawa kawai speaker na yaɗa ma talakawa ba za a ɗibo ƙwararrun jami'ai ne a zauna a biya masu toya su ibn taimiyya suka yi ya kai maganin wannan bala'i na tatar sai su hada da hikimominsu na tsaro da bincike da kaza sai su zuba ma kwanakin baya ina ji gwamnan barne na cewa wai malamai yanzu ba sa magana malamai suna tsoro ku ce na ce ƙarya yake yi sanda malaman suke magana su jafar su albani kuka bari aka rika kama ana kashe su su gomari me kuka yi masu ku ce wa malamai suna tsoro makaryatan banza makaryatan wofi malaman ne matsorata nawa aka shi a barna da yobe nawa aka shi a kaduna da kano nawa aka shi a bauchi aka shi a gombe malaman da suka fito suka tinkari waɗannan abubuwan madadin ma yaba masu madadin ma nemi iyalansu ku taimaka masu ko kun fito kun ce malamai ma tsoro suke ji malaman da ke tsoro malaman sun gano ba da gaske kuke yi ba ƙarya kuke yi Ya sa malaman suka ja baki zai kyale ku da rigimanku farko rikicin ba malamai aka rika biya na kashewa ba gwamnati ce biris cin da malaman musulunci ake kashewa amma da rigiman ya komowa ga fara kai hari charge office ana kai hari gidan yari ana kai hari kaza da ba shi da gwamnati ta shiga da gaske ba amma da sai ga janci an kashe malami kaza don allah ba da haka aka fara ba malaman shiru suka yi da aka kashe su amma kiri-kiri ana son addan danna gaskiya kisa ku gama ma 'yan siyasan nan su fa iya bakinsu su iya bakinsu ba wani takadari da zai zo yana sukan malaman musulunci kawai don yana gwamna mu ja baki mai shiru wallah ba wanda ya isa wallah ko mu ba zai kai ga kashe mu ko ya kai ga ɗaure mu su daina malamai sun yi abin da ya kamata yanzu so malam albani na ƙarshen alewa da karambana da yin an ƙiji da dimokuraɗiyya za ka iya irinsu ne da karatutukan da ya a cikin sharhu sunna da karatukan da ya a cikin muslim da karatukan da ya a cikin bukhari da tafsiri da sauran karatukan da ya rika yi ku za ku iya irinsu ne kun ma taɓa jinsu tukuna san da ya kwanta ya rasu kun yi gaisuwa kun yi jaje Wanda kawai zai mana gaisuwa shine general buhari amma ku kun yi ba su ma fasan an yi ba hannu da yawan da aka yi shi a gidan rediyo kun ba kun yi addu'a hasali ba ‘yan uwanku kama shi suka suke mai sharri ba amma yanzu kawacin da kun samu yanayi kun goma kuna cewa malamai yanzu ba su fallasa asiri kaza suna kaza aikin da malaman suke kuna ba su tsaro ne kuna taimaka masu kuna ba su abin da ya kamata su sha ne ko ko fada kuke da su ba wani wanda ya isa zo yana irin waɗannan maganganun mu ja baki mai mai shiru za ka zo ka ji aikin da su ibini taimiyya suka yi wajen dakile wannan fitinar Ai abin da ya kamata a yi kenan kun je kun ɗibo malamai ne makareta wai sai a ji a ɗauko wani a inugu fa ar ya shaƙe wayan shi da wani igiya sai ya zo sai ya zauna wai shi ƙwararre ne akan boko haram ɗan iska ku kai shi sambisa mana ya je su. Arne ne ne zan boko haram ko ja ɗibo wasu 'yan boko wasu ai masana ne hmm. a kusan mai ake ce ma ba ƙariya kuke yi kuma ko an gama yaƙi ko sai an zauna sai an tattauna so duk abin da ya zama a ƙida ko zama ne a tattauna a warware shi shi ne yake sa wannan abin ya mai ya wuce amma har yau akwai waɗanda suke da shakka da shubuha a cikin zuciyarsu amma ƙiri-ƙiri ba a son gaskiya marmuci wannan wajen na da yawa gaban sai yana ta fadi ana faɗin wannan maganganun allah maɗauki sarki ya shirya da mu ku zama mazaji allah shi taimake mu in hizamu sultan yakin da aka yi da sarkin misir ya kawo tallafi da agaji ƙarshe kuma sai aka yi nasara a kan shi aka watsa sojojin shi walwazo ofis Dimash. to bayan karyewan yakin gwamnati ya kuma yanayi ya kasance a Dimash? a maiduguri da yobe sojojin gwamnati ba gudu suka rika yi ba eh ko ba gudu suka rika yi ba ana kama garuruwa ana kama kaza ana kama kaza an yi wani ko ba yi ba Shin abin da ya faru da sarkin misra to yi tsakanin da allah jama'a wannan karatun yanzu ya kamata a ci an yi shi ya kamata shekara goma sha biyar da ya wuce baya kowa ya san shi abin na faruwa sai ka ci a'a ai exactly koko gashi nan keke da keke su malamai da suke waɗannan maganganun fa hadari biyu suke fuskanta haɗari na farko haɗarin waɗannan da ke tada ƙayan baya hadari na biyu hadarin wa hadarin jami'an tsaro kana wannan magana sai kuma za ce kai ma ana zargin ka su kuma waɗancan su ce ka zage su za a aikin Allah a kanka to ya za ka yi kuma kai shiru Allah ya ce ka san gaskiya ka ɓoye ya tsine maka albarka wallahi alazim gara mu faɗa kisa da ɗauri ba zai sa mu ɓoye gaskiya ba akwai maganganun da ma faɗinsa anan bai yiwu ba dole da waɗanda suka san abin ne ya kamata a gaya musu an gano wannan da kyau ko allah ya tsare mana imanin 27 ga watan rabi'in al'awwal kamatul mubaraza aka je aka tsaya kai fito na fito bai na kazan tsakanin sarki kazan wa sultan da kuma sarkin misra Nan da aka je kun san an fita a sha bakwai ga wata ne ko to bayan kwana goma aka fita bagen fama to sai sarki kazan jagoranta tar sai fito ya tsaya a filin daga sannan sarki shi kuma sai fito ya tsaya filin daga yanzu abin da ya kamata a yi idan aka je sambisa sai a ce shekau ya fito chief of army staff ya fito mun gano wannan da kyau ko a shata masu fage ko dai da takobi ko da mashi ko da addina ko su tube a buga sai an goge raini tukuna sannan sai a ci gaba da ruwan wuta ta sama ta ƙasa ta ruwa ko ta ko'ina haka yake yi amma ka ɓuye kana kashe mutane ba dole ka iya ba haka ne ko ba haka ba ne ka yi nufin mana ka fito ka ya faɗi ko? allah maɗauke sarki ya samu dace kai jama'a ko mun ki ko mun so sai mun mutu idza lam tamid bisayfi mata bi ghairihi ta'addadat al asbab wal maut wahidu Allah mutuwa ɗaya ne tun da nake ban taɓa tsoronta ba Dan na san komin daren daɗewa aina mata kunu mai yidrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada mun gano wannan da kyau ko ai jarumi baya mutuwa irin mutuwa irin na tsaffi a fagen fama yake mutuwa kamar yadda khalid ya ce na mat a'ayunul jubana Allah ka hana idan matsorata bacci in kana cikinsu da kai